بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوام السورار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفاك تأدوى أولا شيء نامني البركة شرم فكه أزم رمضان wadda muke karanta babin azumi a cikin littafinmu mai albarka ashalul masalik fi nazmi targhib al-murid al-salik fi imam malik na malami muhammad Albashar, bashar Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama amin to a karatunmu na jiya mun tsaya yadda malamin yake faɗan mutanen da ciyarwa ya waje ba a kansu ya faɗi mutane uku mutum na farko shine mutumin da da gangan ya yi sakaci bai rama azumin da ake bansa ba na ramadan har wani watan ramadan ɗin ya zo masa wannan in ya tashi ya ramuku to ba ramuku kaɗai zai yi ba sai ya ciyar ma kowace rana daga cikin ranakun azumin ramakon sai ya ciyar da muddun nabi guda ɗaya na abinci matalaka daga cikin talakawa na 'ya'yan musulmi muddun nabi dai kowa ya san muddun nabi idan baka gane muddun nabi ba ko ba ka da muddun nabi to cikin hannun mutum mai matsakaicin girman abin nan hannu tafin hannun mutum din nan in aka hada shi biyu aka cika shi da hazi shinkafa ne wake ne makara ne ne, wanda zai iya kosar da mutum wannan shi ne abin da suke nufi da shi ke bayar da mutum nabi eh, kuma irin wannan guda hudu shi ke bayar da fa'i guda daya to mud ne kashi ɗaya bisa hudu na fa'i to da dama daga cikin malamai da suke tafiya akan cewa za a iya ba'an kowane iri ne suna cewa muddin ne guda daya waɗansu suna cewa rabin sa'i wato muddin guda biyu waɗansu kuma suna yalwata abin da zai ishi mutum ya wadace shi ya ci ya tafiyar masa da yunwarsa na lokacin buɗe baki da kuma lokacin sahur to wannan mutum na farko kenan da ya ambata mutum na biyu sai ce matar da take shayarwa ya ce wannan mata ita ma hukuncin hukuncinta irin wannan ne shi ne ke cewa ka da alasariri ala sariri walam yakun sammaginan liziri أو لم يكن طفل سواها يقبل أو حامل تخشى على من تحمله يجي ما تدى تكي شايروا تنجل تورو مدنتر من دنتا إذا انت شاير دشي saboda ƙarancin nono a lokacin azumi hakan yana iya cutar da shi ta yadda ba zai samu abinda zai wadatar da shi ba yana iya shiga cikin kunci ko ma ya halaka wannan ya halasta ta aji azumi a watan ramadan amma in ta saboda wannan tsoro da su ji maɗanta to ita ma in ta zo ramawa to duk ranar da ta rama kuma za ta ciyar da talaka guda ɗaya muddun na guda ɗaya amma ita ɗin kafin ya zanto halal a gare ta ta azumi ya ce sai an samu sharadi guda biyu shara'i na farko ya zanto an rasa wadda za ta taimaka mata ta shayar da wannan ɗaɗin nata ta ita in ta shayar da shi ba za a samu wannan abin da ake tsoro ba ko kuma ba ta da wadata ko mijinta wanda haƙƙin eh, nauyin yaron yake wuyansa bai da wadata koko yaron in maraya ne ba shi da gado na dukiyarsa wadda zai iya kaiwa a sauki haya na matar da za ta iya za ta shayar da shi sharadi na biyu ya zanto ko da an samu matar da za ta shayar ɗin amma yaron ya ƙi karɓar nonon wata mata in ba ta uwarsa ba to anan wannan uwar ta sami shayarwa ya halasta ta ajiye azumi a irin wannan yanayin mai in ta ajiye azumi in ta tashi ramawa to za ta yi za ciyar mafhumin maganarsa shi idan har an samu wanda za ta shayar to bai halarta matan nan ta ajiye azumi idan har yaron nan an samu wacce za ta shayar kuma ya yarda zai sha nonon wannan matan to bai halatta uwarsa ita ce ta ajiye azumi sai magana ta uku aw tasha ala man tahmilu على haka nan ma mata لما ciki wacce take jin جن tsoro ma abin da ke cikinta tana jin masu tsoron cutar da zai iya same shi a sanadiyyar azumanta to wannan ya halasta ta buɗe baki kuma ya waje ba ta yi ramuko tare da ramukon kuma ta ciyar da abinci to wannan magana da yi dangane da mai ciki wannan riwaya ce a mazhabar malikiya amma ba ita ce wacce take shahararriya ba mashhurin magana din shine mace mai shiki in ta ji tsoro ma abin da ke cikinta to kawai ya halatta ta aje azumi kuma ba abin da za ta yi sai ramako walaisa alaiha tab'am babu eh, ciyarwa a kanta to malamai suna kebanta wannan babu da zance ne saboda mata suna da hukunce-hukunce da ya shafi azumi sama da hukunce-hukuncen maza yawancin abin da ake faɗa wanda ya shafi namiji ya shafi mata sannan akwai waɗansu hukunce-hukunce da mata suka ke ɓanta da su dangane da abin da shafi azumi wannan saboda allah madaukakin sarki ya ɗora wa mata waɗansu abubuwa na rayuwa wadda bai tsora namiji ba mace ita take yin haila a kowane wata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kataba wallahu ala banati adam ita take daukan ciki ita take wato ainihin zama jini yana fitan mata bayan na haihuwa waɗannan kuzurruka guda biyu ɗin Allah madaukakin sarki ya sa ya rango ya mata rangwame yayin da take hali irin na wannan jini din sawon na wata-wata ko na haihuwa an ɗauke mata azumi kai an ma wajabta mata ta ci ta sha an haramta mata yin azumi to haka nan in ta yi ciki kafin ta haihu tana cikin hali na wato ainihin wahala kamar yadda ƙur'ani ya tunatar da mu yayin da yake mana wasishi cewa mu kula ga iyayen musamman mata yana cewa hamalatu kurhan wa wada'atu kurha haka take daukan hamalatu ummuhu kurhan uwar mutum haka take daukan sa a ciki a hali na wahala وضعته كرها haka hakanan wajen haihuwa ma haka take haifan mutum a cikin hali na wahala haka wata ayar ke cewa hamalatu ummuhu wahnan alawa ne, haka uwa take ɗaukan wato ainihin mutum a cikin rauni kan rauni ita da mace in ka asir namiji ai da mai rauni ce sannan kuma ga wani ƙarar raunin kuma ta ɗauki wanda ya fi ta ƙarfi wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suke kawo ƙorfa kenan cewa ga shi mai rauni wanda yake ɗaukan wanda ya fi shi ƙarfi ba ka samu wannan sai a wannan yanayi na wato ainihin mata to a irin wannan lokaci din wata shekara mace tana haƙuri kai tana ma jin daɗi saboda tana tunanin Allah madaukakin sarki zai mata baiwa amma a cikin wahala haka take ta tashi ta kwanta da sauransu haka nan bayan haihuwa din ma matsala na shayarwa hmm? فدا يكن إني كي شيء خرابي وفصاله في عامين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة تو ما تأجر من من يلي دن تولي أتساس شيء أذني تولي أقوينا إلا مثل لا تجد زوره شوى ين أزمن دن في إيجاو ما تمزلا كوي إيجاو ما تنتا مزلا idan har haka ya faru Allah madaukakin sarki ya yi mata uzuri to malamai suna safani dangane da menene ya waje ba a kanta kafin nan da farko dai sun yi ijima'i cewa Allah ya ba ta dama a waɗannan yanayi yanayi na ciki da kuma yanayi na shayarwa idan ta ji tsoron wahalan azumi makanta ko ta ji tsoro ma wato ainihin ɗanta ba zai samu abinci da ya dace ya samu ba Allah ya mata izini da ijma'in malamai cewa ta aje azumi ta shawa kuma wannan dalilin sa hadisi ne da al-imam nasari da al-imam suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم الله مدوكين سركي يا صوم كرد واجبتي na azumi kuma ya sauke rabin sallah matafi hakanan ya sauke wajibcin azumi akan mai shayarwa da kuma mai ciki to idan sun shayar din ma'ana Allah ya sauke mata ma'ana ya yi mata nan ta a lokacin azumi to idan ta shayarwa din in ta zo bayan nan mai a kanta wannan shine malamai suke ne. shi za a yi mu'amalar ta za a haɗa ta ne da mara lafiya irin na yau da kullum in an haɗa ta da mara lafiya irin na yau da kullum abin da zai zan tauya waje ba a kanta shine za ta rama adadin kwanaki da ta bari bayan ta haihu ko bayan ta gama shayarwa ko ko a za a mu'amalance ta ne mu'amalar tsoho ko tsohuwar mace wanda suka tsufa ba za su yi azumi ba ko ko mutumin da rashin lafiyansa irin wannan ne wadda ba a zaton zai iya warke da wuri warkar wanda za ta ba shi dama har azumi idan an hada su da wannan to kaga kenan za a ce za su ciyar ne kawai za su ciyar kowane rana su ciyar da ne. ko kuma a'a shiyaron ma ya faɗi a kansu ko kuma a'a hukuncin su ya bambanta hukuncin mai ciki daban hukuncin mai shayarwa daban sannan hukunci wanda ta ji tsoron makanta daban hukunci wanda ta ji tsoro maɗanta daban waɗannan abubuwa ne da duk abin da na faɗa waɗansu malamai <clears throat> sun yi magana a kai kuma sun bashi hukunci daban-daban <clears throat> to jumhurin malaman fikiru ne sun ɗauki ihtimalin farko da muka ammata suka ce da mai shayarwa da mai ciki hukuncin su shine hukuncin mutum mara lafiya na al'ada wato rashin lafiya irin na yau da kullum sai zanto za su shayar za su ciyar za su rama za su sha azumi kuma su rama shi kenan kawai ma'ana sun shiga ƙarƙashin faman minkum maridan da Allah yake cewa aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra kawai ramawa za su yi ba wani abu akan su ban da ramawa Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas cikin sahabbai da Sa'id ibn Jubair da waɗansu cikin tabi'ai su kuma abin da suke gani cewa da mai ciki da mai shayarwa abinda yake wajibi a kansu shine kawai za su shiyar ne babu ramuko a kansu tare kenan su sun hada su da الشيخ الكبير ده المرأة العجوز ده المريض الذي لا يرجى بره tsohon da tsufa a ya kai mashi da zai iya azumi ba suka ce babu ramuko a kansu kawai za su yi alfidiya ne da wannan da zama daga cikin malamai a wannan zamanin suna bayar da wannan fatawa ɗin har waɗannan malamai guda biyu da suka rubuta littafi akan sifatu somin nabi sallallahu alaihi wa wasallam fi ramadan wato salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid su biyu da albani na sheikh muhammad nasir din al-albani suna ganin cewa Eh, abinda za su yi nan su bi wannan fatawa na abdullahi ibn umar da abdullahi Ibni abbas kuma wannan fatawar abdurrazzaq ya rawaito daga umar ibn al-khattab a cikin musannaf ɗin abdurrazzaq cewa an tambayi umar dangane da matar da ramadan ya zo mata tana ciki tana da ciki sai ce tufte wa tuf'imu kulla yawmin miskina za ta ciyar eh, za ta sha azumi sannan za ta ciyar a madadin kowane rana za ta bayar da gudun nabi ga miskini al-imam ibn rushd al-maliki a cikin littafinsa بداية المجتهد ونهاية المقتصد يا فدي مسبوبي هل غدا هدو دنگane da wannan na farko shine cewa yub'iman wala ka ba a alaihi shi ne na magana dan faɗa fatuwar ibn umar da ibn abbas cewa za su ciyar amma babu ba ko a kansu magana na biyu shi ne na faɗa da farko ɗin nan cewa za su ramu ko ne kaɗai amma babu ciyarwa a kansu wannan kuma shi ne maganar al'imam abu hanifa da abu ubaid da al'imam abu thawr sai magana na uku shi ne cewa yaqdiyan wa yut'iman za su ciya kuma za su yi qada'i su biyu din za su ciyar za su yi qada'i wannan shine mazhab al-Imam Shafi'i shine abin da shi malam anan ya ambata kuma riwaya ne daga waɗansu daga cikin malaman masawar malikiya kamar Abdul Malik ibn al sai magana ta hudu shine wanda ake raba tsakanin su nan cewa ita mai ciki za ta rama amma ba za ta ciyar ba wanda wannan shi ne mashhurin mazhabar malikiya amma ita ne shayarwa to za ta rama kuma za ta ciyar waɗannan su ne maganganu na malamai dangane da wannan wannan na ƙarshe shi ne mazhabar malikiya to dalilin da cewa za su rama din shi ne abin da suka yi wanda ya ilhafin su da mara lafiya na yau da kullum za su rama wanda yake alhakinsu da mara lafiya irin wanda ba a tunanin warkewa a gare shi ko tsohon da ya tsufa ba zai iya azumi ba to shi wannan malamai suna da magana guda biyu imma cewa zai ciya kadai imma kuma cewa azumin ya fage a kansa shiro ma ba dole ba ne wanda za mu zo mu ji magana akan wannan abin ah, da zai zai zo daga littafin al-bashar nan to wannan dai ah, abin da ya tsari jayi shi waɗannan maganganun wallahu a'lam shi ne imma ra'ayin abdullahi ibn abbas ko kuma ra'ayin jumhurin malamai na cewa ramuko ne kaɗai a kansu saboda babu dalili wanda ke wajabta musu ciyarwa eh, shi sama ibn rush ya raunana waɗannan zantuka dan musamman zantan zancen waɗanda suke haɗa musu abin guda biyu hakan wanda suke bambanta tsakanin su ɗan magana ne wanda yake babu wani dalili mai ƙarfi da zai mara musu ba haka nan bambanta tsakanin ta ji tsoron makanta ne ko ta ji tsoron wato ainihin ɗanta duk wannan kiyas ɗin da aka yi ta yi ba su da ƙarfi ah, magana da ya rinjaye dai imma a ce waɗannan suraba samun ko kawai shi kenan ko kuma ma magana abdullahi ibn abbas da wannan cewa su fidiya za su yi a shaikh yusuf al yana da fahimta cewa dangane da mata wacce take haihuwa akai-akai imma ramadan zai zo mata ko tana da ciki ko tana da abin tana shayarwa kowane shekara haka ne ramadan zai zama ta ko a wannan yanayi ko a wannan yanayi yake sha to shi yana gani wannan zai zanto da kunci a gare ta a ce sai ta rama wannan dangane da ita yarin jayar mata da fatawa na abdullahi ibnu abbas da ibnu umar amma daga nan da da take samun space tana iya in ta haihu yanzu sai bayan shekara biyu ko bayan shekara uku to wannan abin da ya fi mata shi ne su ɗauki wannan mazhaba na al cewa eh, za ta rama amma ba ta ciyarwa lallai yana buƙatar nafsi kararan daga alƙur'ani ko daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma babu shigan wannan shi ne zancen malamai akai wallahu a'la wa a'lam sai daga ƙarshe malamin yana abinda za mu karanta yau na karshe shine magana akan wanda mustahabbi ne a kansu su yi ciyarwa yanzu ya faɗa mana mutane uku ya ce a matsawar malikiya wajibi ne su yi ciyarwa sai ce wa yustahabbu fidyatun lil harimi aw atishin kilahuma yasu ne mana mustahabbi ne ga mutane guda biyu su yi fidiya wato su ciyar da wato ainihin talaka na musulmi muddin nabi guda ɗaya wane ne mutanen nan guda biyu na farko sai ce shine alharin alharin shine mutumin da ya tsufa shekaru sun ja a dalilin haka ya zanto yana da rauni ta yadda ba zai iya yin azumi ba a kowane zango daga cikin zanguna na shekara ya ce to wannan azumi yana faɗi a kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tsora marai sai abin da take da yalwa take da dama take da kudura na aiwatar da shi to amma duk da cewa azumi ya faɗi a kansa to malamai suna ganin a mazhabar malikiya mustahabbi ne ya wato ainihin yi ciyarwa muddin nabi mutane sun yi azumi shi kuma sai ya fitar da wannan mutum na biyu wanda yake da irin wannan hukunci ɗan shi ne ya ce awafi shi ne mutumin da mai yawan jin kishi ne wadda bai iya haƙuri da shan ruwa na ɗan wani lokaci imma saboda rashin lafiya ko ko haka Allah ya halicce shi kuma wannan kishirin nashi shi ma a tsawon rayuwarsa haka yake ma'ana ba na wani lokaci ne ban da wani lokaci ba shi ne ma'anan ma lam ya su ne dukkaninsu din ba za su iya yin azumi ba ne a shekara gaba daya abin da ya sa ya faɗi wannan ne shi mutumin da zai iya yin azumi a wani lokaci to fa shi wajibinsa zai koma wannan lokaci sai zanto zai yi kaba'i kenan saboda kan sai bar azumi a lokacin ramadan din ramadan ya zo yana cikin wannan lokacin yunwa din ko kuma ma'ana dai ba zai iya azumi a ramadan ba amma zai iya a wani lokacin a shekara to shi sai koma sai a wannan lokaci din har suna cewa idan ya ƙi a wannan lokacin to zai zanto ya yi safo kuma zai ramuku kuma zai yi kafara saboda ya keta eh, alfarma na wato ainihin eh, hukunci na Allah maɗaukakin sarki wannan kenan to dalili akan wannan dalili akan cewa mutumin da yunwa ko kishin ruwa yake masa galaba shi ya faɗi kishi ne to yunwa ma haka mutumin da ba zai iya tsawo lokaci ba sai ya ci abinci ko a haka yake halittarsa ko haka yake saboda rashin lafiya ko ko yana jin tsoron zai iya halaka an bai ci abinci ba to wannan Allah madaukakin sarki ya masa rangwame Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunan yadda za ku shiga wannan kuwa sai daga cikin hanyoyin shine kai abin da zai jawo maka ka rasa Allah yana cewa wala tulku bi aydikum ila tahluka ila tahluka kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku ba kunci a cikin wannan addini saboda haka an ba ku wannan yalwa to shi ma malamai suna sabani Wadansu suna cewa tunda azumin ya faɗi a kansa ba wani abin da zai kawai la yukallifu Allah nafsan illa wasaha at-taklif yasqutu bi adam al idan har mutum ba zai iya ba to Allah ya sauke masa babu abin da zai wannan shine mazhabar malikiya amma da suke kara da cewa mustahabbi ne yayi akwai malamin da suke cewa wajibi ne akan sa zai ciya saboda mai wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin dangane da waɗanda musamman a kira an yi bawa ƙonahu waɗanda za su sha wahala sosai in sun yi azumi to su fidyatun ta'amun suke sai su yi fidya na ta'amun suke to amma wannan fa an ba zai iya azumi ba ne gaba ɗai in dai har mutum ba zai iya azumi gaba ɗai ba wannan shi ne hukuncinsa na alharin da al'afush ɗin na anan don haka wannan magana ta mazhabar malamin malikiya yana da kyau sun yi shi ne sun gina shi ne bisa kai ihtiyafi cewa mustahabbi ne ya ciyar don wannan ma zai kara kwantar masa da hankali so da dama mutum ya ga ana aikin ibada shi ba zai iya yi ba wani lokacin duk da cewa ya san babu laifi a kansa amma yana jin cewa wani alkhairi babba ya fice shi don akwai wani iwazinsa wanda zai iya yi to mustahabbi ne ya yi wannan domin ya samu yarda Allah madaukakin sarki kuma zuciyarsa ta ƙara nutsuwa ta samu kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya kuma sa mu tsufa da ƙarfinmu ta yarda za mu iya azumi ko da tsufa ta isa gare mu amin Allahumma amin Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu a wannan wata ya sanya mashi cikin waɗanda za a gafarta musu zunubansu waɗanda za su shiga aljanna ta kofan arrayyan amin allahumma amin وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته